sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar 4 ga watan mayan shekara ta goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Yau Asabar kasar Koriya ta kudu ta ce makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango lamarin da ke nuna fushin Koriya biyu bayan wargajewa tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar ta. koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami ne gabas da garin wonsan da misalin karfe tara na safe a ugon koriyar a cewa wata sanarwa da shugabannin sojojin koriya ta kudu suka fitar babu wasu cikakkun bayanai akan makaman masu linzami zuwa yanzu amma harba makamai masu cin gajeren zango ba za su saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa ba akan shirin makaman koriya ta arewa ya zuwa yanzu dai ba wato koriya ta arewa ba ta yi magana akan gwaje-gwajen ba tun watan nuwamba shekarar 2017 ne shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai sake kallon gwajin makamai da kansa ba akalla mutum uku sun mutu tun da ram haukaciyar guguwan nan da ake kira fani a gabashin gabar india inda ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske jiya juma a jihar odisha jami'ai sun ce mutane sama da 160 ne suka samu rauni a lokacin guguwar mutane sama da miliyan ɗaya ne suka saurari gargaɗin da gwamnatin ƙasar ta yi suka nemi mafaka kafin zuwar guguwar mahaukacin guguwar dai ta nufi makwabtar jihar west bengal da yammacin jiya juma'a kuma jami'ai sun ce mutane sama da miliyan ɗari ne ke kan hanyar da guguwar ta nufa an yi hasashen cewa guguwar za ta haifar da ƙura a jihar rajasthan sai kuma dusar ƙanƙara a jihohin arewa maso gabashin india da ke yankin dutsen himalaya jiragen ƙasa akalla 200 aka soke wa zirga-zirga su a faɗin ƙasar indiya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce ya yi wata tattauna mai ma'ana ta wayar tarho da ta kwashe sama da sa'a daya da shugaban kasar rasha vladimir putin akan kasar venezuela da sauran wasu batutuwa da yake magana da manema labarai da yammacin jiya juma'a ofishinsa na oval Trump ya ce Putin baya duba yiwuwar shiga lamarin da ke faruwa a Venezuela maimakon haka yana son ganin wani abu mai kyau ya faru da kasar. Lokacin da Trump yake magana kusa da Firaministan Jamhuriyar Slovakia Peter Pellegrini ya bayyana tattaunawar da ya da Putin akan Venezuela a matsayin abu mai kyau. zaman ɗarɗarde ya ƙara a 'yan kwanakin nan tsakanin amurka da rasha kan halin da ake ci gaba wato halin da ke ci gaba ɓarewa a caracas gwamnatin trump dai ta zargi rashi da hana shugaban kasar venezuela nicolas maduro daga sauka daga kan mulki da ma barin kasar baki daya a ɗaya ɓangaren kuma sakataren ma'aikatar tsaron amurka patrick shanahan ya kare yadda bayanan sir da amurka ta samu kan venezuela bayan da shugaban 'yan adawan guaido ya kasa shawo kan yawancin sojojin venezuela su goya masa baya a wannan makon shanahan ya faɗa manema labarai cewa baya jin akwai matsala a bayanan sirrin da suka tattara kuma yana tunanin sun samu rahotanni masu kyau lokacin da aka yi masu tambaya kan cewa ko akwai yiwuwar matsala a bayanan da suke da su waido wanda amurka da sauran kasashen duniya hamsin ke ɗauka a matsayin shugaban ƙasar venezuela ya yi kira ga sojojin ƙasar su juya wa gwamnatin maduro baya sai dai hakan bai faru ba amma aron gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta biyo baya a wasu birane a faɗin ƙasar wanda ya sanadiyar mutuwa akalla mutum guda je juma'a gwaido ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau asabar dinnan a wajen sansanin sojojin domin jan hankali ga sojoji su goya musu baya hukumomi a jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka sun ce wani babban jirgin sama mai suna boeing 737 ya wuce hanyar da ya kamata ya sauka zuwa cikin kogin st john's river yayin da yake kokarin sauka a daren jiya juma'a yana dauke da fasinjoji 136 babu wani rahoton da ke cewa an samu asarar rayuka magajin gari leni kori ya ce an ceto dukkan rayukan da ke cikin jirgin ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai kan lamarin daga ƙarshe zuwa majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa mutane sama da miliyan goma ne koriya ta arewa su fuskanci matsalar rashin abinci aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Yeah. malama daula barka mu da sake shigowa wannan zaure da fata an kwana lafiya ya zafi yanzu dai an ce da ana cewa ya sun yi to yanzu ya zafi haka ne an yi zafi a ce an yi zafi an yi sanyi da adam ya wuya gane hali <laughs> ina kwana alheri an tashi lafiya an tashi lafiya ya lafiya kalau ya yar gudidi to yar gudidi lafiya na ganki da yake sai da kin kasa zama kin kasa hakura sai da kika garzaya California ko <laughs> Bidiyon kwalbe ishe ki kika yanka kika tafi dalar sannan kika tafi California. <laughs> Wannan shine amal da jikoki sun yi kira. Sun yi kira kisan kisan taba kiɗi ka taba karatu. Haka. <laughs> Haka dai. To mun gode Allah ya dawo da mu lafiya. To yau a gurguje bari mu eh, je filin gaishe gaishe namu kuma eh, zuwa an jiba bakon namu da muka raka wancan makon da ya dawo sabili da haka za mu ci gaba da shan labari daga <laughs> bakon namu kai tsaye. To wannan wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga hannun Maryam Abubakar ta ce Salamu sashen Hausa na murya Amurka. Bayan dubin gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa don Allah ku isa mani da gaisuwar ban gajiya da zaɓe ga Honorable Dantani Musa da ake kira Hotline. Da DG Alhaji Ado Hamza wanda aka fi sani da Babawo Tukura da dukkan 'yan jam'iyyar Labour Party LP. na garin kwantagora da kewaye na gode Allah kuma ya yi musu jagora daga hannun Maryam Abubakar barin ce ta ne na haɗin gwiwa domin an haɗo da wani suna da ya ce Alhaji Murtala Abasu mai shadda kwantagora to sako na haɗin gwiwa da daga maryam abubakar da kuma alhaji murtala abasu mai shadda kwantagora to mu ma mun gode ban gajiyar zabe ai kuma kun yi zaɓe da eh, daula gaskiya kam an yi zaɓe <laughs> Allah ya yi ma dukan waɗanda suka samu shiga jagora kuma Allah ya sa mu samu shiga ba kasar ƙasar Haka ne ba su ikon yi wa ƙasa aiki To haka alheri ni ma bari ga wani takarda nan daga hannuna inda gaisuwa ce ta fito daga Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau, Najeriya. Inda take cewa filin a bari ya huce ina miƙa gaisuwa zuwa ga ƙawayena kamar haka. Zainab Babaji, BOA Jos da Hauwa da Halima Mata yi su. sawun doki jihar Bauchi. To Allah sa na faɗa wannan sunan daidai sawun dokin nan. An ce sawun doki ya eh, take na raƙumi ko ko sawun giwa ne ya take na raƙumi <laughs> haka ne. sai zainab ibrahim musa wada barikin Ladi da aishatu musa wada barikin Ladi da ibrahim musa wada barikin Ladi da hadiza matar ibrahim musa wada barikin Ladi da Maman Fatima Musa Wada Barikin Ladi. To muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya da al'umma Barikin Ladi da Jos da Plateau da Najeriya duka. Mazauna al'umma Barikin Ladi. Da fata an tashi lafiya. bakon da muka raka ya dawo daula eh, yau ma muna tare da shehu abdullahi jangebe talakin jangebe to barka da sake dawowa wannan zaure barka ka dai eh, ka saba ba mu labarin ciniki tsakanin ɗan fulani da balarabi a makka na'am eh to eh, ya batun ciniki ne <laughs> eh haka kare ne to malama grace ainihin shi wannan ɗan fulani ne ya sai da shanunsa sai tafi makka eh to da ya je ya ga kowa na sayan tsaraba shi ma sai ya je shagon balarabe zai sai tsaraba sai ɗauko irin butan nan da fulani suke saya mai walƙiya eh. shi ne sai ya tambayi balarabe nawa ne kudinta sai aka gaya masa to shi balaraben tunda baya jin baya jin turanci baya jin hausa eh. sai wanda yake jin ainihin larabci mm. sai tambaye shi nawa ne kudinta sai ce riyal hamsin mm. dan fulani sai ce to ya dai taya riyal biyar <laughs> daga <laughs> hamsin daga hamsin samar da ta biyar sai da aka gaya eh, aka cire sifilin eh, yawa da aka gaya ma aka gaya ma balarabe sai ce a ai in ya sayar haka ya yi hasara bai ma da kudinsa ba mm. to shine sai aka gaya ma dan fulani aka ce ya ce a ya bai mayar da kuɗin sa ba in ya sai haka ya hasara dan fulani sai ce hasara ko gaya masa ni yake nuna ma hasara ni da na sai da shaduna na zo nan ni shi za su dawo ni ma haka hasara ya hasara ni dawo ko a guri yake to ka kuma ba mu labarin eh, babbar kalmar na ta turanci kada ba mu labarin tafiya ingila to eh, shi ma wannan lokacin ah, sarki musulmi abubakar ne allah ji kansa eh, ah, wata rana sardauna ya ɗauke su suka tafi ingila to da suka je aka ji ci abinci sai aka kawo musu dan kofi na shayi sai ga dan sarki musulmi ga dan kofin shayi tsuru tsuru dan kadan mm. sai yake tambayar sardauna ya ce amadu ya ce allah shi ba kan rai ya ce amadu a wanga dan kofi ka isan mutum sai mm. shine sai sardauna ya ce masa a'a in ka shanye kai da idan bai ishe ka ba sai ka ce abin nan a kara ma sai a kara ma ce ya za a kara ma ce ga bature nan da yake tsaye kusa da kai ya ce ka dube shi ka ce masa adumo <laughs> lalle ko to da inda shanye sai dubi bature sai ce adumo sai a sake zuba masa <laughs> sai da ya ishe shi sai ne sai ya ce to ya isa to shine sai sarkin musulmi sai dubi sardauna ya ce amadu ya ce Allah shi baka rai ya ce amadu ko a cikin turanci adamo babbar kalma ta da ka faɗi sai a ƙara A te kom dai za a mene da aka ce tugo za a tugo za a tugo tugo zabo da eh, dai to wacce ingila aka wannan ko america aka yi shi a wannan makon eh to wannan taho da muka yi aiki daga cikin tawaga mu akwai babban akanta na Najeriya eh. shine jagorar tafiyar tamu mm. to da muka je a kai mu wani gidan abinci mm. wani na abin nan yan takish ne ana ce mai alibaba eh. a kawo mana abinci a kawo mana har da kifi mm. kamar yadda muka ci da eh, eh, daula ta mana eh, wannan <laughs> idan matambaye yawa kamar yadda nan da ta ba mu dazu ka miki abinci kike tambayar me eh aka ce wai idan matambaye ne wai ba a faɗa kar kar kan mutane su da karfi ki ga ni <laughs> ce yawa to shi mai girma accountant sai ya ce ah, abin nan a sa masa shi ya tafi abin nan mu faɗa masa yana so ya tafi da shi a ɗaki ɗaki eh. yawa to shine sai muka gaya ma ita mai aikin muka ce a yi take away ashe nan amerika ba su ba su take away <laughs> ta gane ba eh. sai muka ce kari go shi ba ba ta gane ba kaga ce bari mu turancin accountantoci eh. sai muka ce take home kamar na albashi eh, ta ji eh, take home sai ta gane sha tana ne sai ta ce oh to go muka ce eh to go ta shi ne sai ta ɗauka sai ta je ta naɗe masa mm. to ni ma da aka zo ni kam ya <laughs> kusa ƙari kifi na saura kai da abin da ƙayar kifi da ɗan abin da ba ka rasa ba kuma yana son kifi kuma na koshi to shi ne sai na ce mata ni ma na wato go ce ka ni so go ta duba ta ga kifi ya kare ce ni so has already gone ce wannan kayan ya tafi wannan ya tafi Allah ta to gaskiya alhaji na kan hanyar goma Najeriya sabili da haka eh, masu saurara tilas mu ja burki na alhaji ya samu ya go. <laughs> To yanzu a madadin. Dole Da kuma. Shehu Abdullahi Jangebe Jangebe. Eh to alheri ke buku fata alheri da kuma fata Allah ya babu lafiya da zaban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Fatan so ya wuke na gani. Baban so na yi doba ke na gani. Komai hali na wuya ko tsanani. Na sarki na shi zai magani. Allah, Allah shi ya maka goda. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi. za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. VOA Afrique avec la meilleure musique.